sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu zagaya duniya daga nan sashen hausa na gidan radio france international rfi shirin da kan mayar da hankali kan muhimman labaran da suka fi daukan hankulan jama'a sassa daban-daban a duniya shirin na wannan mako zai duba harin ta'addanci da wani matashi ya kai burtaniya da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama kana za mu duba sharhin masana kan ziyarar da shugaban ƙasar amurka donald trump ya kai gabas ta tsakiya da kuma kulle yarjejeniyar cinikin makamai tsakanin kasar da saudiya sannan kuma a najeriya yayin da gwamnatin apc ke shirye-shiryen cika shekaru biyu a kan madafin iko wasu na ganin har yanzu kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba duk da irin nasarorin da wasu ke ganin ta samu a fannin tsaro da kuma yaki da cin hanci da rashawa sai ku biyo mu domin jin cikakken shirin tare da ni aminu sani sado. bari mu buɗe shirin da ziyarar da shugaban ƙasa amurka donald trump ya kai yankin gabas ta tsakiya wacce ta kai shi saudiya da isra'ila da kuma yankin falastinu kafin daga bisani ya leka nahiyar turai bayan gabatun tattalin arziki da mr trump ya tattauna da hukumomin saudiya ya kuma kulle yarjejeniya da ƙasar kan batun cinikin makamai da su ya kai dala amurka biliyan ɗari uku da hamsin sannan trump ya gana da shugabannin ƙasashen larabawa inda suka amince su kafa cibiyar tsaro domin yakar dukkan nau'in ta'addanci a ƙasashen su da kasar ta saudiya shugaba trump ya ziyarci isra'ila da kuma yankin falastinu domin farfado da tattaunawar yiwuwar samar da zaman lafiya a yankin sani inuwa adam masanin harkokin gabas ta tsakiya ne ya ce da wuya ziyarar da trump ya kai ta yi tasiri ga batun samar da zaman lafiya a gabas ta tsakiya a iya cewa ziyarar ah, donald trump a amurka kasar ah, saudiya ta yi nasara duba da yarjejeniya ta tattalin arziki da aka cimma tsakanin kasar saudiya da kuma amurka to ta wani gurin a iya cewa a'a to me yasa kake cewa kuma akwai yiwuwar wannan ziyara ba ta yi tasirin da ake bukata ba to abin da yasa ina ganin ba ta yi nasarar da ake so ba duk da a siyasance saudiya ta cimma matsaya da yake da amurka na samar da rundunar sojoji na mutum dubu talatin da ɗori to amma dai duba da yadda kasar iran da kuma wasu kasashen da ke mara mata baya a suke da shi la'alla abin da ake son a cimma a wannan fage ba lallai ba ne zama na yayi akwai bambanci tsakanin magana ta fatar baki da kuma abin da ake kira political will wato ra'ayi na wato a hukumance da kuma siyasance ba lallai ba ne ya zama wannan yarjejeniyar da ya cimma da kasar saudiya ya samu nasarar da yake son ya samu a cikin gida ina nufin cikin gida za su gaba da matsa masa lamba musamman duba da yadda ake zargin gwamnatinsa da makusantansa da kuma ƙasar rasha wanda wannan a siyasance wani babban tabo ne da ba kasafai akan samu shugabannin amurka da shi ba a koma na nahiyar ta turai don haka a siyasance wannan maimakon ya tara wa donald trump farin jini a cikin gida daga dukkan alamu zai daɗa rage masa farin jininsa ne da karbuwarsa a wajen mutanensa. To baka ganin wannan yarjejeniyar cinikin makamai da aka yi za ta taimaka wajen dakile ta'addanci a yankin? A ba lallai ba ne. Abin da nake nufi a nan ko nake son ci shi ne wato wannan matsala da ake fuskanta ta harkokin tsaro a duniya ba lalle ba ne zamana cewa an iya kawo ƙarshen wannan matsala a halin yanzu a duk da kokarin da kasashen duniya suke yi musamman kuma duba da yadda ake zargin wasu ƙasashe na da dangantaka da irin waɗannan ƙungiyoyi. To me kake ganin ya bambanta sabon yunkurin da gwamnatin Trump ke yi wajen warware rikicin yankin gabas ta tsakiya? Sun da ƙasar Amurka take yi na warware rikicin gabas tsakiya a iya cewa ba lallai ba ne ya cimma buri. Ba don komai ba duba da yadda ake wa Amurka kallon a siyasance cewa ta fi karkata ga ƙasar Isra'ila yayin da ita kuma Isra'ila a lokaci guda take ci gaba da wato karan tsaye ga dokokin ƙasa da ƙasa da kuma kudurce-kudurce na ita majalisar ɗinkin duniya sannan a ɗaya hannun kuma duk da ƙasashen larabawa da yawan su yanzu suna sake wani irin tunani a akan falasinawa ko a kan falasini to amma dai duk da haka su kuma falasinawa kullum suna daga samun wani ra'ayin da yake nisan su da yan laraba musulmi da kuma ƙasar isra'ila sani nuwa adam masanin harkokin gabas ta tsakiya kenan a can burtaniya ma magana ta ta'addancin ce ta mamaye mafi akasarin batutuwan da ke fitowa daga ƙasar sakamakon harin da wani matashi salma abedi mai shekaru 22 ya kai a gidan rawa da ya sanadiyar mutuwar mutane 22 tare kuma da raunata wasu da dama shugabannin duniya dai sun yi allah wadai da faruwar lamarin firaministan birtaniya theresa may ta gabatar da jawabi ga al'ummar kasar muna cikin kwanaki masu wuya muna miƙa ta'aziyya da addu'o'i ga iyalai da 'yan uwa waɗanda wannan hari ya rutsa da su muna nuna goyon baya da ƙwarin gwiwa ga hukumomi da jami'an tsaro a daidai wannan lokaci da suke faɗaɗa bincike kowannen ma'anan yana tare da al'ummar manchester a wannan mummunan lokaci A yau muna tunawa da waɗanda suka rasa rayukansu da waɗanda suka taimaka wajen aikin ceto. kuma ku sani cewa 'yan ta'adda ba za su samu nasara a kanmu ba za mu ci gaba da kare mu da al'adunta da kuma zamantakewa kuma ƙasarmu za ta ci gaba da wanzuwa. Tuna aka kama mahaifin matashin da ake zargi da kai wannan hari da dan uwansa yayin da kuma aka kama mutane bakwai a Burtaniya. Daga Burtaniya bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. inda 'yan adawa da kuma wasu kungiyoyin fararen hula a kasar suka buƙaci shugaban ƙasar muhammadu yusufu da ya sauka da kan mukamin mukaminsa bisa zargin karya dokokin ƙasa yaɗa rashawa da kuma nuna gazawa a cikin aikin nasa wannan dai ba shine karo na farko ba da 'yan adawar ƙasar ke yin kira ga shugaba muhammadu yusufu da ya sauka da kan mukaminsa tare da jaddada su ta ci gaba da yin gwagwarmaya har sai sun ga bayan mulkin nasa sai dai waɗannan kiraye-kiraye ba sa girgiza jam'iyyar pnds tarayya da ke mulkin ƙasar inda sakataren yada labaran jam'iyyar irasani ya ce ko a jikinsu wai an sikari kakkausa. Ba wasu sabin kalamai ba ne. Tun kwanakin nan ba abin da suke yi sai irin waɗannan kalamai kuma su kaɗai ne suka iya. Saboda haka mu abin bai ba mu mamaki ba, kawai dai mun yi imani da cewa su yanzu sun gwadi a fili idon duniya da cewa su ba 'yan demokradiyya ba ne. Saboda babu inda demokradiyya ta ce shugaban da aka zaɓa wani ɗan ƙasa yana iya shan hura da sahi ya hito ya ce shi sabka daga karagar mulkin shi ya tsaida wa'adin da 'yan ƙasa suka bashi suna rudin kansu da kansu saboda babu wani ɗan ƙasa wanda ya kula da abin da suke yi Nijar tana tahiya ana yi ma ƙasa aiki in suna jin daɗin wannan abun sai su yi ta yi Muhammadu Isuhu 'yan ƙasa suka zaɓe shi sun ba shi wa'adi kuma wannan wa'adi da yarda Allah sai ya ƙare shi. sai dai yayin da iro sani sakataren yaɗa labaran jam'iyyar pnds tarayya da ke mulkin kasar ke wannan batu shi kuwa siraja sani ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyoyin fararen hula a ƙasar cewa in ba ga tsoro ba me yasa aka kama Ahmadu Juba Mas da kuma Abdulrahman Insa a Gadas. A don haka barazanar da ake yi musu ta hanyar ɗauri ba zai hana su ci gaba da yin gwagwarmayar kare tsarin demokuraɗiyya ba. abun bai hirgita mu kuma ba wai a kwanukan nan kaɗai ne aka fara walakantawa da tozartar da 'yan warar hula a sanin ku a baya an tuhime mu mu ma a kanmu da cewa ta da zamna tsaye ko ganin cewa za a yi mulki aka kama mu aka tozarta mu aka walakantar da mu kamin bisani aka yi waki da zancen aka ce wasar karate cewa dukkan dan kungiyar farar kula ko dan siyasa ko ya kare demokradiyya ko ya nuna cewa hakika a yi gaskiya a yi adalci to akan ganin cewa an tuhumar da shi inda ake ta a da shi a dawo da shi kuma akwai da yawa a cikin Suraje Isa kenan ɗaya daga cikin shugabannin kungiyoyin fararen hula a jamhuriyar Nijar. Ana tare da sashen Hausa na gidan Radio France International RFI a cikin shirin mu zagaya duniya. shirin da ke bitar manyan al'amuran da suka faru a makon da ya gabata tare da ni aminu sani sado daga jamhuriyar nijar sai makwabciyarta wato najeriya inda ake shirye-shiryen bikin cika shekaru biyu da shigowar gwamnatin jam'iyyar apc al'umma da dama na ganin cewa gwamnatin ta yi nasara wajen inganta harkar tsaro a ƙasar tare kuma da samun nasara a yaƙi da cin hanci da rashawa da gwamnatin ta sa a gaba sai dai a yayin da wasu ke ganin gwamnatin ta yi rawar gani ra'ayi riga wasu kuwa na ganin koma baya ka samu a ɓangaren tattalin arzikin ƙasa alhaji atiku abubakar tsohon mataimakin shugaban kasa a tarayyar najeriya ya ce har yanzu bai gamsu da sallan gwamnatin ba kuma yana gani har yanzu kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba ba mu gani ba dai tukun to sai dai a ina aka yi tuya aka manta da albasa a wurare da yawa a gwamnatin da kanta da kuma a jam'iyya da kanta shugabanci shi ne komai a harkar gwamnati to kuma mun san yadda yanayin shugabanci yake a ƙasar nan yanzu eh, muna da shugaban ƙasa wanda bai da lafiya muna rogo allah ya bashi lafiya to kuma duk harkan mulkin a kan shi yake mu ya zo ya ba gwamnatin tarayya ko kuma na tsakiya ah, kusan kome da kome ya zamanto gwamnatin jihohi da kuma ƙananan hukumomi ba su da karfin da za su iya jama'a aikin da ya dace su yi shi yasa nake cewa ya kamata a sake tsarin nan tsarin nan da ya kamata a yi shine a rage wa gwamnatin tarayya da karfinta da kuma a ba gwamnatocin jihohi da ƙananan hukumomi yawancin ayyukan ne ka ɗauki misali yanzu ka ɗauki aikin gona ko kuma harkan ilmi ko kuma harkan rashin lafiya ko kuma ma'aikatan rashin lafiya ma'aikatan gona da sauransu menene gwamnatin tarayya za ta yi ita ba ita take da ƙasa ba ƙasa na jihohi ita ba ita take da wurin masu noma suna jihohi amma yau a ce ana da ma'aikatar gona a tarayya abin da na ga ya kamata shine kawai duk waɗannan amarwa jihohi da kuma kuɗin da ake kakkashewa wajen wannan duka amarwa jihohi sannan in ya so ita gwamnatin tarayya sai ta ta yi ƙa'idoji ta ceto kowace jiha ga abin da ya kamata a aiwata mu namu shine mu tabbatar da idan abinci ne ko kuma idan eh, harkan eh, noman kayan gona ne ko kuma kayan eh, kasuwanci ne da sauransu an yi shi amma a ce yau ko menene sai gwamnatin tarayya wannan ba tarayyan da ake nufi ba ne na ainihi domin in ka dubi kasashen waɗanda suke da wannan tsari na gwamnatin tarayya za ka tarar yawancin ayyukan din na wajen jihohi ne da kuma ƙananan hukumomi a yi ƙoƙari a fahimci abubuwan da muke faɗa wajen canja tsarin mulkin ƙasar nan ba wai muna so ne a raba ƙasar nan ba a'a muna so ne a ƙara wa jihohi da ƙananan hukumomi na ɗaya kuɗi na biyu kuma ayyukan yi bayan da za ka ba mutum aiki baka ba shi kuɗin da zai amfani da shi wajen aikin ba don haka a rage eh, yawancin ayyukan gwamnatin tarayya a mayarwa jihohi da ƙananan hukumomi da kuma kuɗin da gwamnatin tarayya take amfani da su duka su koma wajen jihohi da ƙananan hukumomi don su suke kusa da jama'a su suke ma da jama'a ma kana ganin najeriya na da kuɗin da ta iya farfado da halin da take ci yana da shi ba maganan kuɗi ba na yi magana arziki ne tattalin arzikin ƙasa kuma mun fi kasashe da yawa wanda suke gabanmu da yawa ɗauki misali ga south korea ga japan ba su da komai ba su da mai ba su da kasan manoma ba su da ma'adinai abinda kawai da suka gane ga inda allah ya ajiye su ga abinda suke da shi sai suka ce to mu ilmar da kowane mutum a kasan mu suka ilmar da kowa da kowa yanzu yau ba wanda kai su arziki south korea din nan fa lokacin da suka samu mun fi su arziki har ba shi mun ba south korea amma yau ina suke sun tafi sun bar mu da na magana malaysia an ce malaysia nan ta zo ta dauki itacen kwakwa yau duk duniya ba wanda kai ta mu kuma ina namu kwakwa mun yi watsi da shi bagan kila ko yawan yarika da suke cikin kasar shi ya kawo rarrabu yawan rashin abin sanin abin da ya kamata yi ne wani yare su suka ce ma basu da yare kasan yare nawa ke malaysia akwai malay akwai chinese akwai hindu akwai mai gasu nan berkete kama addini kila bai raba su kama yadda ya raba al'ummar najeriya ya raba su mana malay yawancin su musulmai chinese ba ba san addinin su ba eh, india suna nan suna tsafin su wani addini bai raba su ba addini ya raba su mana kabila ya raba su addini ya raba su haɗin gambiza ne kasan tun lokacin da muka watsar da abubuwan da da su ne hanyar arzikinmu aikin noma ma'adinai masana'antu da makaranta karatu gwamnatocinmu ba su ba da cikakken kula da waɗannan abubuwan Alhaji Atiku Abubakar kenan tsohon mataimakin shugaban kasa a tarayyar Najeriya. To sai dai har yanzu muna Najeriya kuma wani batu da ya ɗauki hankali a makon da ya gabata shine kama wasu manyan bindigogi da jaman kwastam suka yi cikin wasu tarin sundukai a jihar Legas. Ko a farkon shekarar da muke ciki ma sai da jaman kwastam. suka kama wasu sundukai arba'in da 49 dauke da manyan bindigogi 661 a yankin Maitu da ke jihar ta Lagos. Abin da ya sa kenan wasu ke fargaba kada hakan ya zama alamar kokarin kirkirar wata sabuwar matsalar tsaro a najeriya ko kuma a wasu makwabtan kasashe bayan ba a kammala da wanda ake ciki yanzu ba nura ado suleiman ya tattauna da birgidiya janar lawal jafaru isa mai ritaya tsohon gwamnan soja na jihar kaduna wanda ya ba da shawarar bangarorin da ya kamata a baiwa fifiko don kaucewa sake fadawa tsaka mai wuya kan sha'anin tsaro. Ganin cewa ba wannan bane karo na farko ake kama irin waɗannan makamai wasu na fargabar kada a kai ga dawo da matsalar tsaron da ake kokarin murkushewa sabuwa wanda kuma hakan ka iya shafar makwabtan kasashe wannan gaskiya ne eh, ba shakka abu ne na damuwa kwarai da gaske in aka ce kasa ana samun irin wannan al'amarin da aka yi a lokaci zuwa lokaci sai dai kuma dole ne su jami'an custom a yaba musu domin inda ba su aikin sai su shigo da kayan a fice da su kuma ba ma gan ba amma abu ne da ta zamu tuna da cewar shi wannan matsalar muka samu ya samu asali ne tun daga lokacin da aka yi rikici na libya sannan aka zo na mali yazo kuma to ta ne aka san irin al'amari yake zuwa mana kuma an sani cewar ba mata nan kaɗi ba ma ta ma sauran babbin mu ana samun irin wani lokaci zuwa lokaci harkar cewa za ka iya dakile shigo da makamai a kowace ka samu abu ne mai dumbin wahala domin masu yi ɗin ba za su daina ba hmm. abu ne da yake da akwai kuɗi mai yawa a cikinsa da akwai kuma mugayen mutane a kowace kuma ko kowace kasa ma daga wannan hmm. amma idan aka bar abin haka kara zubi to shi ne matsala ya ta tashi hmm. ko bai ma za a yi za a yi da makaman. ta bakin masu iya magana da suka ce an kashe maciji ba tare da an sare kansa ba idan aka yi la'akari da ɗaruruwan haramtattun iyakokin da ake amfani da su wajen ƙetarawa najeriya ba ganin lokaci yayi da za a mai da hankali kuma wannan bangare a yi nazarin yadda za a magance wannan matsala To a nan dai abu ne da sani cewa zai wuya kowace irin ƙasa ce ma ta ce duk iyakokinta za ta iya sa jami'an shige da fice su sa ido a wajen ko jami'an fito su sa ido a wajen nan zai wahala. Sai dai ana yin abubuwa yanzu da dama a na dakilewa ta hanyar samun wato na'urori da ake sakawa inda duk aka ce za a yi akasarin kofofin da za a shigo maharamtattun nan za a iya samun fallasa. a kuma ya ɗauki mataki akan wannan a nan ni ina gani cewa mafi muhimmanci a nan wajen shine kamar na faɗa baya ɗaura da inganta horo da su a nan jami'ai da kuma a tabbatar da cewar kowannen su yana aikin na nashi kamar yadda ya kamata ya yi ba yadda za a yi zamana a ja ra'ayinsa ko ta ba su wani abu ko ta wata alfahari za a yi masa in aka yaka ina tabbatar da cewar abin da zaƙi da alfin masu da makaman su kansu ai sun fi inda za su fito hanya tekar ba wai inda za su je ba zamanin shigowa ma ya zama su matsala ba. A baya an sha kiraye-kirayen a ƙara yawan jami'an tsaro ko kuma jami'an kula da shige da fice na Najeriya domin toshewa ko kuma rage yawan amfani da waɗannan haramtattun iyakoki. Idan ita gwamnati za ta iya ah, ɗaukan wannan ta yi kuma ta biya hakokinsu abu ne mai kyau domin kawo ta fi da dama na farko samuwa matasa musamman aikin yi sannan kuma tabbatar da inganta tsaro a ƙasa to amma an ka duba a halin da ake ciki a ƙasa da yanzu a irin wahalar da ake sha wajen biyan albashin ma'aikatan da suke yanzu akan aiki ma sai ka ga cewa abu ne da kaman wuya amma idan ba sai iya ɗaukar na halin yanzu ba sai kuma ta tunanin to me za ta iya kamar da na faɗa kuma ba da akwai na'urar da ake sakawa a kowane ɓangaren shigowa ƙasar nan da yake zai iya taimakawa a iya sanin lokacin da duk aka yi ƙoƙarin a bi ta wannan kafofin haramta kafofin da shigo kasar nan za a nuna zai nuna cewa ana da wannan ko za a iya zama dakile wannan ba tare da wata matsala ba. Brigadier General Lawal Jafaru Isa mai ritaya kenan tsohon gwamnan soja na jihar Kaduna a wata tattaunawa da suka yi da Nura Ado Suleiman kuma a nan zan dakata cikin shirin mu zagaya duniya daidai wannan lokaci a madadin waɗanda suka taimaka wa shirin da ma waɗanda kuka ji muryoyinsu ni da na shirya kuma na gabatar Aminu Sani Sado. Nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na gidan Radio France International RFI.